Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 19 ga watan Mars na 2021. A cikin shirin za ku cewa haɗin gwiwar jam'iyyun adawa na Nijar da ke Faransa sun kai karar rukunin kafafin yada labarai na Faransa Media Monde a kotu saboda abin da suka kira yada labaran karya akan lamarin zaɓe na Nijar. dokar 2015 mai lamba 036 a kan safarar 'yanci rani ta barauniyar hanya da nijar ta amince da ita na tattare da rauni da kuma matsaloli dangance da hakin bil'adama muna tafe da ƙarin bayani shekara ɗaya bayan samun mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nijar ko yaya al'ummar ƙasar ta fahimci wannan cuta muna tafe da amsa a rahoton musamman na wannan shiri. Hukumomin da'irar Yamai sun haramta shirin gwano da haɗin gwiwar jam'iyyun adawa na Nijar suka ƙuduri gobe a sabar 20 ga watan Mars, kamar yadda jaridar yanar gizo a kaci Nijar ta ruwaito. Haɗarin gurɓata kwanciyar hankali da kuma dokar ta ɓaci kan kiwon lafiya su ne dalilan da hukumomin da'irar ta Yamai suka bada na haramta wannan shirin gwano a cewar majiyar. haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa mambobin adawa na niger wato ya kai kara a kotun bobini a birnin paris na faransa domin kalubalantar france media mont da ya kumshi radio rfi france 24 da kuma mcd bayan da suka bayyana labarai maras tushe a kan sha'anin zaɓuɓɓuka a niger abubakar chaniyo abdulkadir shugaban haɗin gwiwar jam'iyyun ya bayyana cewa waɗannan kafin yada labarai sun kaddamar da kamfe na amincewa da sakamakon zaɓe tun kafin kotun tsarin mulki ta nijar ta amince da shi A cikin labarunsu na karfe bakwai na ranar goma sha shida ga watan Maris, talabijin France 24 sun bayyana cewa biyo bayan wani harin ta'addanci da ƙasar Nijar ta fuskanta a yankin jihar Tilabiri. Dan takara Bazum Muhammad ya jagoranci wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki a kan tsaro, inda suka jibanta shi a matsayin sabon shugaban ƙasa. Alhali har yanzu ana ci gaba da harkokin zaɓe ne, inda kotun tsarin mulki ce take iya tantance sakamako na dindindin ga wanda ya ci zaben. Ana haka ne suka bayyana Bazum a matsayin shugaban kasa. Don haka ne 'yan adawa na Nijar ba za mu taɓa amincewa da wannan ba. Wannan ne ya tunzura muka ajiye takardar kara inda muke son alkali ya karbi kokenmu kamar yadda ka'idar dokar aikin jarida ta gindaya a Faransa ga 'yan jarida. Kimanta demokradiyya a Afirka wani ci gaba aka samu wannan shine maudu'in babbar muhawara ta farko na kungiyoyin farar hula na kasashen Afirka akan demokradiyya a Afirka da aka soma shi a birnin Wagadugo na Burkina Faso. alkabid Mohamed Idar tsohon sakatare janar na kwamitin zartarwa na kungiyar wato dalibai ta kasar niger na ke halartar muhawarar na da ra'ayin cewa yana da muhimmanci a yi waiwaye adon tafiya na demokradiyya a nahiyar Afirka a zantawar shi ta tarho da Mohamed Maman. A Afirka muna da ƙasashe da suka zama abin misali a fannin demokradiyya, amma kuma abin yana ruɗa da al'umma. Idan aka yi misali da Senegal da Benin da suka zama abin koyi a fannin demokradiyya a Afirka, amma yanzu kuma suke cin karo da matsaloli da ke ƙoƙarin rugurguza tafiyar demokradiyya. Abin da ke nuna cewa akwai wata guguwa da ke kaɗawa a Afirka ta yamma. Idan muka ɗauki Burkina Faso, an yi zaɓe a zagayen farko shugaban da ya ci dan adawa ya amince da sakamakon zaben. Nijar ma idan muka ɗoka tana cikin demokaradiyya mai matukar sarkakiya inda karon farko ne a tarihi da aka samu shugaban ƙasa da ya yi wa'adin mulkinsa biyu kuma ya amince shirya zaɓuɓɓuka. Dokar 2015 mai lamba sifili talatin da kasar Nijar ta amince da ita kan safarar 'yanci rani ta barauniyar hanya na tattare da rauni da kuma matsaloli da dama da suka danganci 'yancin bil'adama. Haka rahoton wani binciken hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa CNDH ya nuna wanda kuma aka gabatar yau a Yamai. Bara Mamadu Ali na hukumar ta CNDH ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Wannan doka ta shekara ta biyar kan fataucin bakin haure ta barauniyar hanya kuma musamman ma a wani yankin kasar mu a agadarsa an samu zanga-zanga da dama game da wannan doka kuma mutane sun tuntube mu game da wannan batu kamar yadda wa'adan aikin mu na kare hakkin dan adam a dukkan fadin kasar mu ya ce har ma da yancin bakin haure wani ra'ayi ne na mutum kare hakkin dan adam ke mai da hankali kan wannan batu kuma kun saurari tare da mu cewa akwai rashin isa har ma a bangaren ma'anar da aka bada kiwaki yar zama mai alhaki na wannan laifi na fataucin bakin haure ta barauniyar hanya ko baki har ma da 'yan ƙasa kwarewar shari'a da ke tura wannan laifi zuwa babbar cibiyar yaƙi da ta'addanci abinda gaskiya ke zama wata matsala da ya kamata a gyara kuma nan ba da jimawa ba tafiyar da shawari na ashe zuwa ga gwamnati da 'yan majalisun dokoki makarantar firamare ta ƙauyen dogon lashi da ke karamar hukumar karkarar bana a gundumar gaya na fama da matsalar kayan aiki da malamai masu koyarwa an kafa wannan makaranta ne a shekarar ɗaya tana kuma kumshi da ɗalibai saba'in da biyu da aka rarraba a azuzuwa biyu cn da cmd shugaban makarantar manu sale ya sa kira domin a tallafa musu da kayan aiki les gens n'ont pas du tout l'esprit mûr pour comprendre. Mutane ba su hankalta ba sosai na fahimtar amfanin da ke ga ilmantarwa. Ba sa bin yaran su sau da kafa bayan sun rubuta su. Jimillar ɗaliban da ke gare mu saba'in da biyu ne. Ɗakunan aji biyu da malaman ba da karatu biyu. Amma shi na biyun al'umma ce ta ɗauki yauninsa don ni kaɗai nike canda sai suka ce hakan ba daidai ba ne. Suka ce za su ɗauki malami na biyu kuma su za su ɗaukar yauninsa kuma hakan akai. Lalle akwai rashin kayan aiki ba mu da kundayen ba da karatu har ma teburur kan zama ɗaukar darasi cikin wani ajin babu su yaran bisa guntayen buhuhuwa suke zama ko kan tabarmi muna da ajin CN da ajin CMD hakan ya zo ne dangance da rashin mushanni ya sa muke da wannan ajin biyu kacal ajin CE a bana ɗalibai arba'in da biyar muka rubuta don rashin musanni sai muka bar su. ka dan sanya wale za a bado ne. A talatar da ta gabata matasa da dama na mayahi a jihar Maradi sun sami tallafin kayan aiki bayan da suka sami horo har kashi uku. Kayan sun hada da keken dumki ko tela da kuma kayan gyaran lantarki da ma'aikatar fafa ta basu kyauta. Ibra Patrick shugaban masu wato shugaban masu kirkire na mayahi ya yi karin bayani a santawar shi da Isufu Shebu. Fafka ce da kwai yaran da ta ba farmasiyon Turafaz yanzu bayan sun yi da turazian shi shine suka kawo ma yaran nan da aka koya ma aikace-aikacen nan tallahi su ne yaran maɗumka da masu aikin wuta to sai aka yi group na mutum biyar da aka yi wannan group na mutum biyar daidai gwalgwado bakin abin da ake ɗimki na maɗumka sun kawo musu komi kuma za su cv tare da mu da meri har tsawon shekara biyu to aikin ake son a yi a rage zaman banza nan amfanin da wannan kayan ke iya musu saboda allah kaya ne aka baro na aikin zamani allah sawan ga matasan abin da mara ya gaya musu can meri da abin da mu muka gaya musu da allah su yi unhani da shi ayyukan gyaran gadar talwa da ta hada birnin agadas da birnin arlit da aka suma a ran ɗaya ga watan abril na 2020 sun kai matsayin kashi 54 cikin 100 masu kula da waɗannan ayyuka sun ɗauki matakai domin baiwa jama'a damar wato wucewa ko a lokacin da mana da ya gabato a cewar abubakar burema daraktan ma'aikatar gine-gine ta jihar agadez cikin kashi 100 aikin da sun kai sun yi hamsin kuma delan da an ka basu cikin kashi 100 sun ki kashi 82 ayyuka yana nan ga tayya kamar yadda muke so a yanzu dai aikin da an ka yi abinda muke kema foundation aikin da yake kasa wanda shine zai kama karhin gadan an yi shi ya hito waje yanzu kahuwan ne ake nan ga yi kahuwan ita kuma samanta ne akwai abin da muke kema tabile samanta ne ne motoci za su gudu idan saman ne ya yi kingi saman kuma akwai kaya da yawa daga shin ne ake yin su don ku muna jiran kayan nan su zo nan ga zuwa karshen watan ga na mars kuma akwai matakai da an ka ɗauka wajen gadan nan ta buɗe da yawa idan an ɗauki wasu mataki ai kadiren ruwan don ta bi ƙarƙashin gadan aikin ya yi kyau a fagen wasannin motsa jiki kulab-kulab da dama na turai wato na bayyana cewa ba za su bar 'yan wasansu na afirka su zo kasashensu na ainihi ba domin su yi wasannin cancantar shiga gasar kwallon kafa na cin kofin afirka na 2022 hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ce ta ɗauki wannan mataki saboda dalilan da suka shafi annobar cutar corona to wani tasiri wannan matakin zai iya yi a kan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar afirka da na nijar musamman muhammad suleiman sakataren janar na hukumar ƙwallon ƙafar nijar ya ba da wannan amsa Babbar ka'ida idan akwai buga kwallo ta ƙasa da ƙasa, 'yan wasa da ƙungiya ya zama musu cilas su karbi kiran waɗanda aka zaɓa su buga wasa tare da cutar corona. FIFA ta umarci kar ƙungiya su saki 'yan wasansu, saboda akwai ƙasashen da akwai wahalar balaguro. Kamar yadda babbar ƙungiya ta Faransa ta amince da wannan mataki, don haka abin yake kawo matsaloli. Akwai da yawan 'yan wasa wasa da ba sa iya halartar buga wasa na ranaku biyar zuwa shida. Mu ma abin ya shafe mu saboda muna da 'yan wasa uku da suke Faransa ba sa iya zowa. A takaice dai wannan da yawan kasashe ne abin ya shafa, kamar Senegal da Algeria da Cote d'Ivoire da sauransu. yanzu kuma sai rahoton lamu na musamman yau sha tara ga watan mars na 2021 cikar shekarar ɗikinan da aka samu mutum na farko da ya kama da cutar corona a nishar wace fahimta al'ummar ta nishar ta yi wa annobar corona bayan shekara ɗaya alhaji da gobi abduwa malamin koyarwa a tsangayar ilimin zamantakewa da kuma halayyar ɗan adam a jami'ar yamai kuma mamba a gungun kwararru masu yaƙi da annobar a nijar ya yi wannan sharhi yaya al'ummar Nijar sun ɗauki shigowa wanga cutar yau fiye da shekara ɗaya. Quand a est apparue en mars 2020, da ta bayyana a cikin watan maris na shekara ta da 2020 muna yar cewa bisa ga yadda aka watsa labarun annobar mutane sun ɗauke ta karara kamar wata cuta mai haɗari sosai ko watakila cuta mafi muni da duniya ta sani an gabatar da ita kamar wata cuta ma'ana ta jinya idan aka harbu da ita tana iya zama ajali abu na biyu game da yadda mutane suke ganin wannan cuta ana yar kamuwa da ita ta hanyar mu'amala da mutumin da ya kamu idan mutumin da ya harbu da ita ya kusanto ku ta hanyar kusanta ku kaɗai yana era liƙa muku ita. Daga nan mu'amala tsakanin mutane ta zama babbar hanyar yaɗa cutar. Wannan kusantar juna ita ce mafi yaɗuwa fiye da sauran cututtuka. contagion. Cette proximité-là est fondamentalement plus contagieuse que toutes les autres maladies. Wace irin fahimta ne mutanen garin sun kai ma wanga cuta? Dan les représentations Cikin kungiyoyin al'umma yaya mutane suke fahimta wasu mutanen na ganin misali cewa cuta ce da ke akwai tun fil azal da aka jima da ita da aka jima da saninta bisa ga sunan murar lokaci kuma wasu na ganin a ƙarshe gaskiya wani tunani ne wata yaudara ce kuma mutane da dama ba su yarda da akwai wannan cuta ba kuma wasu na ganin cuta ce ta haraka ga gwamnati tana son cika alkaluma domin samun taimakon waje kenan duk nuna muku a ƙarshe a cewar wasu ba ta cuta ba ce illa wata makarkashiyar turawa kan ƙasashen mu. Wani irin ki gaba kun ka samu game da wanga cutar da kuma fahimta kun ka samu a kai? Hakika annobar ta yi zamaninta komai ya canza canza wakiltar wannan cuta wannan fargaba kan wannan cuta ana iya cewa an wuce ta an zo ga wata cuta da ake iya maganinta a yau tare da samun allurai ana iya cewa duniya na ganin ƙarshen ta. madalla masu da wannan muka karshen wannan shiri na yau a huta lahiya Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.